الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأسلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله إيهنا ماتا ينقوى مسلمين barkanmu da kasancewa a wannan masallaci mai albarka masjidul wifaq a sufar teko a lome babban birnin ƙasar togo mun hada nan ne don yin nasiha ga iyayenmu mata don idan kun gyaru gida ya gyaru idan an samu matsala a rayuwarku da tarbiyyarku to tabbas rayuwar gida za ta samu mushkila za ta samu damuwa zan yi amfani da wannan dama wajen yi muku nasihu gaba-gaba kamar haka zan fara da aya ta alkur'ani mai girma da Allah yake cewa wa karna fi buyuti kunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyati ula wa aqimna as-salata wa atina az-zakata وأطيعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى عليكم ما يتلى في بيوتكم من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا Allah ta wata ala, a cikin wannan aya ta suratul ahzab yayi kira ga iyaye mata akan matsaloli kamar haka na farko dai ku lazimci gidajenku kowace mace ta kula da gidanta ta zauna a gidanta ta gyara gidanta ta mutunta gidanta ta tabbata a gidanta ba ta fita sai da uzuri ba ta fita sai da larura ba ta fita sai da bukata ne wa karna fi buyuti kunna wala tabarrajna tabarruj al ula ku tabbata ku zauna a gidajenku ku daina fita kuna tabarruci irin na matan farko 'yan jahiliya wanda ba su da addini ku matan musulmi kar ku yi wannan ɗabi'a kada ku yi wannan ainihin wato kar ku yi wannan hali kada ku yi wannan ɗabi'a ku tabbata ku zauna a cikin gidajenku ku daina fita ba gaira babu dalili ku daina fita babu dalili babu uzuri kama aya tana nuna mana macen kwarai ita ce wanda ta fifita zaman gidanta akan yawo ki zama kullum kina yawo can can can can can can wannan ba shari'a ba asali mace tana gida ne a zaune namiji yana waje ya fita ya nemo ya je gona ya je kasuwa ya je wajen aiki ke kuma kina gida kina tarbiyyar yara ki musu abinci su je makaranta ki kula da tarbiyyar 'ya'yanki da mai gidanki da dukkan wanda suke gidanki amma yau zamani ya canja wasu mata suna ganin cewa shari'a musulunci ta tafura musu ta matsanta musu da ta ce su zauna a gida alhali ba ku sani ba cewa zamanku a gida ku yi tarbiyyar 'ya'ya zamanku a gida ku kula da haƙƙin aure shine yafi muku alheri shine yafi muku mutunci a rayuwarku ya wace ya wace da alaka da maza a waje da tallace-tallace shiga cikin maza wannan ba ɗabi'ar mata musulma ba ne sai wanda ya zama mata dole ya zama mata larura bayan da za ta yi da haka Allah ya ce ku zauna a cikin gidajenku ku daina fita irin fitan jahiliya zan yi bayani mai ake nufi da fitan jahiliya abu na biyu Allah ya ce ku tsayar da sallah wa aqimna salata matan annabi ne ake magana amma ya shafi dukkan mata na musulmi a duniya gaba daya ki kula da sallah kada ki yi wasa da sallah zahar a lokacinta la'asar magariba isha'i asubai hasara ne tabewa ne laifi ne kuskure ne babba mace ta zauna a gidanta ba ta kulawa da sallah ina wanda suna ta rikici da mazajensu akan yin sallah ta shi sallah ba kya sallah ba yanzu a cikin mata akwai wanda kwata-kwata ba sa tashi sallah su bai sai dai mai gidanta ya haƙura ya bata akwai wanda ba ta kula da salloli mai haɗa sallah ce akan abinci sai ta haɗa sallah ta haɗa magariba isha'i ba za ta yi azara akan lokaci ba sai la'asar ta yi kin saba wa Allah kin saba shari'a wanda Allah yake cewa al'ahadu alladhi bainana wa bainahum as-salah abin da ke tsakanin mu da su waɗanda ba musulmi shine sallah wanda ya tsaye da sallah ya zama musulmi na kwarai wanda ya wasa da sallah ko ta yi wasa da sallah to ta fita daga layin musulmin kwarai kuma duk wanda ya tsaye da sallah ya tsaye da addini man aqama salata faqad aqama ad-dina wanda ya tsaye da sallah ya tsayar da addini wanda ya tozartar da sallah kuma ya tozartar da addini wani namiji yana faɗa da matarsa an ka shiga tsakaninsu me ya hada ku ce malam ba son sallah aka mata magana ta ce eh gaskiya ba ta yi sai lokacin da ta ga dama take yi matar aure mai addini a ce sallah sai kin gida ma zaki ke da kike da haihuwa kike naƙuda dare ɗaya ki iya mutuwa rashin yin sallar ku yasa ƴaƴan ku wasu ba sa kula da sallah tunda sun ga uwarsu ba ta yi to su ma ba su yi ba yanzu da yawa malamai <clears throat> a makarantu na boko suna kawowa kukan yara 'yan mata ba sa sallah yarinya budurwa in an ce aji an sallah sai ta ce ita al'ada take yi kuma ƙarya take yi su ta da'awan al'ada da'awan suna al'ada su ƙi su yi sallah alhali ba al'adar suke yi ba wannan ya samo asali da rashin tarbiyya ta kirki da uwarta wato ba ta yi mata ba da aka kula da sallah ku bayar da zakka wanda take da kuɗi wanda take kasuwanci wanda take business wa a tina zakata ku bayar da zakka kamar yadda Allah ya wajabta wa namiji ya bayar da zaka ke ma an wajabta muke ki bayar da zaka mata abdullahi dan mas'ud tana fitar da zaka ke ma in kin tara kudi akwai international business women waɗanda mata ne masu kasuwanci mai ƙarfi akwai wanda suna da kuɗin da ya kai su ba da zaka amma ba sa bayarwa to wallahi ana bin ki bashi akan rashin bayar da zakatun nan الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون وأطيعنا الله ورسوله ya ku iyayena mata ku bi Allah ku bi manzon Allah lalle ne ku yi wa Allah da'a abinda Allah ya faɗa ku yi wa manzon Allah da'a abinda manzon Allah ya faɗa ku bi shi wa in tuti'uhu tahtadu wama 'ala ar-rasuli illa al-balagul mubin وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ku bi Allah ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ku musu da'a ku girma masu in sun ba da doka ku yanzu a cikin ayan nan guda daya mun samu umarnin mata ku zauna a gidanku a daina fita ba da ka'ida ba na biyu a daina fita irin ta jahiliya fitan da ake fita ba suturce kai ba kula da jiki ba lullu kamar matan arna wannan ba ɗabi'ar matan musulmi ba ne yadda kuka shiga haka dana wannan shine shigan matan musulmi inda za a iya ɗauko muku hoton matan sahabbai to za za ku gansu kamar haka ne a rufe jikinsu kirif kuma wannan shine mutuncinku wannan shine darajarku wannan shine kimarku kuma wannan shi ke nuna cewa kuna son Allah kuna son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dan duk mai hankali shine wanda yake biyayya ga doka ta Allah a daina fita na tabarruj fita ba hijabi fita an bayyana tsaraici ana ganin gashinki ana ganin kirjinki ana ganin kaya matsatsu da kika saka a jikinki wannan kai ba sifar mata kwarai bane tabarruj aljahiliyyah alula kenan a fesa turare a shafa lalle a yi ado ana bayyana wa duniya an fita haramun wani yana gaya min yana ta faɗa da matarsa suna rikici da ita akan hijabi in ya je kasuwa sai ya siyo mata hijabi mai tsawo idan ta zo za ta fita unguwa sai ta sa almakashi sai ta yanke shi sai ta mai da shi iya rabin gwiwanta ita a ni kan wannan hijabin haka na sai shi ta ce haka ne ashe zuwa take a yayyanke mata shi da ƙarshe ta ce ita ba ba za ta sa wannan dogon hijabi ba za ta sa ba ta fi so ta saka wando a ga wandan ta saka atamfa mai tsada a gani ta saka skirt matsatsen kaya a gani Ya yace yayi yayi yayi yayi inda ya kawo sai ta kai wa tela ta yanke da wannan ba daidai ba ne mu dawo irin ɗabi'ar da mata suke yi na rashin kulawa da hijabi musamman idan an je biki an je taron aure wasu matan musulmi in ka gansu ba za ka ce musulmi ba ne kwaɓe kayansa suke yi su saka ƙananan kaya su bayyana tsiraici kowa za ta bayyana abin da Allah ya bata a uzubillah wal'iyazubillah da su kaɗai ne ma mata zalla to da ɗan dama-dama amma wallahi ba ita kaɗai ba ne mace da maza da direbobin mota da abokanan ango da makota za ta je tana bayyana jikinta yanzu ke ke yanzu ba kya tsoron Allah abu mai mutunci mai kima mai tsada kina buɗe shi kowa yana gani me za ki ce wa 'ya'yanki in sun girma me za ki ce wa jikokinki idan sun girma yau in kun ga inda matan musulmi suke fita gidan biki irin ado da kwalliyar da ake a gidajen biki ba za ku ce yayan musulmi ba ne a zo ana taro ana kiɗa ana rawa da maza da mata musamman amarya ta yi fita na tsirarki wace amarya ce yau ake yin aurenta a ganta da hijabi ai abun ya kusa ma mutuwa gaba daya yanzu amarya ba ta saka hijabi kawai ba zai yi ne ranar aure a ce wai ta saka hijabi za ta je gidan kwalliya maza abun bakin ciki akwai gidajen wato make-up gyara wa mace jiki hmm. canja mata kama ba wai fa mace ne take ba a wasu wuraren wallahi maza ne suke it is really very very unfortunate very sad abun yayi muni a ce mace ta je ta kwabe namiji yana mata gyaran jiki zai shashafa mata fuska ya gyaggyara mata kirji wata mata ta ce malam ba inda ba sa taba mana la ilaha illallah والعياذ بالله اين الاسلام اين السنه إنا مسلمش إنا دين سنه النبي والله دمة تلد تليق بوانا نمجي وينا جارة متجكي gaban wani namiji yana نمجي mata jiki sai Allah الله يكون ta. ki da yawa ko ki kaɗan ina ma laifin ki je wajen 'yar uwarki mace ta miki mun yi bincike mun tarar da akwai garurrukan da kitso kitso malam na mata kitso namiji yake yi wa mace kitso wai mata me yasa ba ku da kishi ne me yasa ba ku damu da kanku bane yaya zan je ina mace in bayar da kaina namiji ya min kitso yaya haka har yanzu ayoyin ba su isa muku ba har yanzu shari'ar bata zo muku ba har yanzu karantarwa manzan Allah bai iso ku ba a shari'ar musulunci fa ba wai namiji ba ko da mace wacce take kafira ba musulma ba bai halatta ta ga gashin mace musulma ba zan maimaita wata mace wanda ba musulma ba bai halatta ki buɗe gashin ki ta gani ba bai halatta ki je ta miki kitso ba bai halatta ta miki shamfo da kwandishina da za ta sa miki a kanki ba tunda ba musulma bace sai dai yar uwarki musulma to ballantana namiji ina fatan iyayena mata za su ji tsoron Allah za su gyara wannan babban kuskure na rashin kishi da rashin tarbiyya da rashin kulawa da mutunci kada ki bari wani namiji ya taba jikinki aka ce malamai su ce da mace ta bari wani wadda ba mijinta ba ya taba jikinta wanda a ɗauko gaushin wuta a liƙa mata a jikinta da ka ku daina bayyana adonku ga wanda ba mazajen kuma wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw aba'ihinna aw aba'i bu'ulatihinna aw ikhwanihinna أو بني إخوانهن أو أخواتهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على أوراق النساء فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تبلغون waɗannan ننسوني يا ya halatta ki عدو قريس abu bu'ulatihinna alba'lu ana nufin miji amma da Allah ya tambaye ku ya ku iyayena mata a yau a cikin ku mace nawa ne take zuwa ta yi kwalliya ta yi ado na cecere ni don mijinta ya ganta ya ji daɗi yawancin ku fa in za ku yi kwalliya za ku yi ado idan za ku tafi asibiti ne in za ku tafi gidan biki ne in za ku tafi kasuwa ne in za ku tafi makaranta wasu kan har islamiyya ma in za su yi sai sun zabga ado in za su je islamiyya matar aure za su je islamiyya ta yi ado ta fesa turare haramun alaiki wa za ki wa ado malaminki, shi za ki wa kwalliya shi za ki wa ado mazan ku yau suna kuka da su. ba kwa musu kwalliya ba sa ganin adon ku sai in za ku tafi unguwa idan mace za ta je gidan suna ko gidan aure za ta iya yin minti arba'in a gaban miro madubi ta goge nan ta makala nan ta diga wannan ta gyara wannan saboda za a je za a nuna wa duniya a hanya ma za a sha kallo a more amma ranar da mijinta yana gida yana zaune yana so ya huta haka za ta masa yawo da hijabi da tsohon kaya ba kitson kirki ba gyara jiki la yanzu da aka ku yi wa mazajenku ado namijinki komi ya gani a jikinki halal ne mahaifinki idan ya ganki kin yi kwalliya damun ba aure a tsakaninki da shi halal baban mijinki au aba hinna baban miji mijinki wane babansa har abada da zai aure ki ba da ka dan baban mijinki ya ganki ba laifi ‘ya'yanki ɗanki ‘yarki ko kuma ɗan mijinki ɗan mijinki wanda ba ɗanki ba har abada bi zai aure ki ba da zarakin aure wani in dai ya tare da keke a matsayin matarsa to duka ‘ya'yansa ‘ya'yanki ne ba aure a tsakaninku amma mana abin da zai baka tsoro yau ya tabbata cewa yau matan aure suna soyayya da 'ya'yan mazajensu mana ka gane maganar? matan aure mijinta yana da ɗa saurayi ɗan da ba nata ba ɗan kishiyarta suna aika chatin da risala message da hotuna tana soyayya da ɗan mijinta saboda 'yar banza ce wani yaro ya kawo kuka ya ce a yi masa addu'a matar babansa tana neman sa la ilaha illallah zamani abubuwa marasa daɗi sun zo don haka mutane ku kula da gidajenku mutane iyaye ku kula da gidajenku a daina sakewa yara ana zuba musu ido musamman gidan da babu addini to kin ji dan mijinki danki ne yar mijinki yanki ce ko da ba ke kika haife shi ko kika haife ta ba dan uwanki kaninki yayanki wannan zai iya ganin kwalliyanki da adonki ƙani ko yaya ɗan ƙaninki au bani hinna ƙaninki yayanki yana da ƴaƴa to su ma ƴaƴanki ne kamar yaya ɗan ƙaninki ɗan yayanki kamar ɗanki ne babu aure a tsakaninku daga shi ma zai iya zai iya ganin adonki to amma shi ma wannan ina kira ga mata kume da hankali a wannan satin da ya wuce an kamun kes an kamun matsala na wani mutum da aka kama shi yana neman ya yi lalata kuma yana soyayya da ‘yan yayarsa an gane kuwa mutum ne yana da yaya yassa mace ko eh. ita yar mace ɗin wannan kuke an duba mana shi ita yar macen daga can ne ita yar mace ɗin tana da 'ya'ya mata don haka ƙaninta sai aka ga yana tura wasiƙa a waya na soyayya yana neman ya yi lalata ya yi zina da 'yar yayarsa da aka yi wafi da very careful a nutsu ba yanzu aminci ya yi wahala gaskiya ta yi wahala ko ki ne kin ga ƴaƴanki ‘ya'yanki wato kamar shi kawunsu ne rafa ne ko? yawwa kamar kamar kamar rafa ne yana neman wato ƴar wato yayansa ko kanwarsa kin ga ba aure tsakaninsu yasta ce ai to sai an sa ido ku kula musamman mata ku nake tausayawa ki gama wahalar tarbiyya da ainihin wato yarki wani ya zo dare ɗaya lalata miki tarbiyyar aiki. wallahi sai kin sa ido maganan a tafi a bar yara da maza wai yan uwa ne dangi ne ba damuwa wannan zamani yanzu da zai yi ba a'a ai ai kanina ne a'a ai dan gidan dan ne a'a barin basu da yarinya ta mace budurwa babu lokaci ya canja da haka lallai ku kula da tarbiyyar 'ya'yanku ku sa ido a kansu ku matso da su jikinku ku san shige da ficensu wannan shine za ku samu kwanci hankali a gidajenku gabar magana ta biyu ayat ta nuna mana mace la ta illa lil haja asalin mace ba ta fita daga gidanta sai da bukata shine asali ba za ta fita ba sai da bukata ba ta fita don wasa ba ta fita don hatun aukat ba ta lokaci sai da sharuɗa da kuma bukata mai tsanani ya zo a hadisi annabi ya yi izini a fita azinna kunna fil khuruji li hajati kunna haka ya zo a hadisi riwayar bukhari da muslim an yi muku izini ku fita don biyan ku. ya halatta mace ta fita don biyan bukata abinda ya zama dole za ta iya fita abu na biyu a ƙarƙashin watsar na fi buyuti kunna mace ba ta fita sai da izinin miji ko sai da izinin waliyi duk inda mace take bai halatta ta fita daga gidansu ko gidanta ba illa da izini na mijinta in tana da aure ko kuma izinin waliyinta in ba ta da aure waye waliyi ubanta mahaifiyarta yayanta ko kaninta babbanta kenan in dai mace ce bai halatta ta fita daga gidansu ko gidanta ba ba tare da ta nemi izini da dama an ba ta ta fita ba da a ce musulmi suna bin wannan ka'ida da ba a samu mata masu Ya wace ya wace ba da babu wannan ya ya yawacen to amma ba sa bi wata mijin ma ba ta tambayansa mijin ma bai isa ba bai isa ba in za ta fita ta tambaye shi wala ba tambaya ba wata ba ta tambayan ubanta in za ta fita ko kaninta ko yayanta sai ta ce a'a ai ita ba ta da aure to ko ba ki da aure ko ba ki da aure ko ba ki da aure sai kin nemi izinin wato waliyinki majibincin al'amarinki da zai yi haka kawai ki fita ba tare da an baki dama ba annabi ya faɗa alayhi salatu wassalam ayyu mamra'atin kharajat min baytiha bighairi izni zawjiha duk matar da ta fita daga gidanta ba tare da izinin mijinta ba كانت في سخط الله حتى ترجع إلى بيتها أو يرضى عنها زوجها تنا cikin fushin Allah har sai ta dawo gida ko mijinta yarda da ita ba a fita daga gida ba da izinin miji ba wannan riwayarsa daga Anas isnadi yana da rauni amma akwai wasu riwayoyin ingantattu da suke kan wannan ma'ana da aka iyaye na mata ana so in mace za ta fita ta nemi izini sannan kuma idan za ta fita wajibi ne ta saka sutura yalwatacciya sutura wacce take mai rufe jiki an so mace in za ta fita ta sa kayan da zai rufe hatta kafafuwanta kuma ta saka hijabi ta saka niqabi fatastura unuqaha ta rufe wuyanta ba a so wuya a ga mace ta fita ana kallon wuyanta wuya wannan wuya ba a so sannan ba a bayyana kirji kirjin mace nan haramun ne ta saka wani gyale ko mayafi wanda yake yana bayyana wannan wurare annahar wasadr kirji ba a so a bayyana shi fuska wasu malaman sun ce a rufe ta annaha majma'ul mahasini saboda ai a fuskar mace ake gane tana da kyau ko ba ta da kyau da ka wasu ka ce hatta fuskar ta saka ni niqabi ta rufe iya ido kawai za ta bari wasu ka ce a'a in ta bar fuskarta a waje ta rufe sauran jiki babu laifi kuma ta saka kaya wanda suke laysat muta'attira ba turare bai halatta mace in za ta fita ta fefa turare a jikinta ba musamman turaren mijinta akwai wanda za su fita ce su dauki turaren mai gidansu mai kanshi sai su saka turare mai kanshi mai karfi mace ba ta saka turare mai kanshi mai karfi mace tana saka turare ne wato mai karancin karfi wanda kawai wato ita za ta ji kanshin ko wanda yake jikinta shi zai ji kanshin zala ya faɗa a cikin hadisi ayyu mamra'atin ista'tarat thumma kharajat min bayti zawjiha duk matar da ta sanya turare ta fita daga gidan mijinta da duri haha. dan a ji kanshin ta fahiyar zaniya sunanta mazinaciya kin ga zina akwai zinan da ba sai an je wajen namiji ba turare kawai mai ƙanshi in kika sa kika buga layi ko kika cika motar da kika wata haya aka yi ta jin ƙanshin ki sunan ki mazinaciya wani yanzu ku kiyaye ina ja muku kunne akwai haɗari na fesa turare mai ƙarfi yayin da za a fita daga gidan miji akwai haɗari yanzu Allah sallallahu Alaihi wasallama ya karantar da mu mace dole ne in za ta saka sutura kar ta sa sutura mai launi-launi hijabi kenan wanda zai dau hankali wanda zai zama ado bi hijabin da ya zama ado a karan kansa wa Allah ya kuna zinatan fi nafsihi kada ya zama wato a karan kan shi wannan yadin mai ado ne mai ɗaukar hankali a a a sa tsakatsaki ba wulakantacce ba can ba kuma mai tsada can mai ɗaukan hankali ba normal dress moderate kaya wanda suke na mutunci sannan ba a so a sa bayyakan au kasira mai matsi ko kuma gajere kada mace ta saka kaya masu matsi ta fita sai dai in za ta je wajen gidan mijinta ne wajen mijinta wannan ya halatta ta saka kowane kaya in za ta je wajen mijinta amma in za ta fita kar ki saka kaya ne matsi sannan kuma kai ya zama gajeri guntu gajeriyar riga gajeren wando matsatsan kaya haramun ne mace kyasa kuma kai ya zama mai shara-shara transparent wanda in kin saka ana iya hango damtsanki in kin saka ana iya gano rigarki ta ciki in kin saka ana iya gano irjinki akwai matan da za ku ga sun saka wani kaya hatta wai hijabi ne amma hatta breziya da suka saka ana ganin tsawon breziyan fadin shi kalan breziyan wannan ba hijabi ba ne ku kula da kyau fa ana so in dai zaki sai yadi na hijabi to ki daga shi haka ki duba ki ga baki hango waje mai kauri mai fadi mai tsawo ba wanda yake wato mai shara-shara ba sannan an hana mace ta yi lifsatar rijal saka kaya irin na maza kamar wata saboda soyayya ta ɗauko wandan mijinta ta saka ta fita haramun ko ta saka babbar riga na mijinta saboda soyayya haramun ko ta saka hula wannan kaya hula wannan haramun ne mace ta sa wannan hulan dan na maza ne amma wata ta ɗauki wayanta ta saka kayan mijinta ta yi haka ta yi selfie tana dariya ta ɗauki wato ta tura wa group na ƙawayenta ba ki da hankali ina jin kin samu tabuwar kai ku kiyaye akwai wando na maza akwai wandon mata akwai shirt na mata ya halatta ki saka akwai shirt na maza haram ne ki saka akwai hula ta mata halal ne ki saka akwai hula na maza haram ne ki saka yana da kyau ku kiyaye wannan akwai masu sa fesin kafa mace ce kaf na maza ta saka musulma ina so in gaya muku waɗanda suke rudanku suna ɗora ku akan tunani irin na turawa suna raba ku da shiga ta musulunci wallahi maƙiyanku ne yanzu akwai wanda suke zuga mata cewa idan kin ga mijinki yana neman mata to kawai ke ma ke fita ki je ki nemi mata ki nemi maza wai yanda ya ji zafi yanda kika ji zafi shi ma haka zai ji zafi ba gane ba ko zuga mata suke yi wai in mace in mijinta yana neman mata to ita ma ta fita ta nemi maza idan mijinki wai yana zuwa ya kwana da mace ke ma wata ranki kira wani ki kwana da shi yanda ya bata miki ke ma ki bata mishi yanzu saboda kina da gajeren tunani shi ya saba wa Allah ya yi abin da ke sabo ne kuma Allah sai ya kama shi ke kuma ke ma sai ki je kirama da sabon Allah ai ba hankali a ciki idan ya barki da yunwa ke ma wata ran sai ki bar 'ya'yansa da yunwa in mijinki mazinaci ne ke ma sai ki zama mazinaciya a ɓata guda biyu wannan ba daidai ba ne wai idan ya miki ba daidai ba ki duba abin da yake sa kiki yi na addini ki ce baraki ba kin ga mijinki yana so ki sa hijabi da niqabi to ke ma in kin zo fita kar ki saka ki fita haka wanzu Allah ya faɗa la'anallahu almutashabbihina min ar-rijali bin nisa wa la'anallahu almutashabbihati min an-nisa'i bir rijal Allah ya tsinewa mata masu kamanceceniya da maza Allah ya tsinewa maza masu kama da mata da haka karki bai da kyau Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min janabibihinna dhalika adna an yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurar rahima kira Allah yayi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ga matanka da matan mu'minai su saka hijabi su rufe jikinsu rufe jiki mutunci ne kima ne daraja ne kuma ɗaukaka ne sannan abu na hudu lalle ne mace ta kiyaye ganinta ta kiyaye ganinta ki kiyaye magana da kike yi فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا ba a san mace tana magana tana karya murya musamman yanzu lokacin whatsapp din nan za ki tura sako wa wani namiji kina karya murya haram ba a so ba daidai bane ko abokin mijinki ya bugo waya kin ɗauka kina karya murya haram la yajuz ku kiyaye sautin ku ku kiyaye ganin ku wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna agaya mu'minai su kame ganinsu su karki ta ganin komai da komai akwai abinda Allah ya haramta ki gani sannan ku kiyaye farjojin ku banda zina wa maryam ibnati imran allati ahsanat farjaha ki koyi da nana maryam wanda ta kiyaye farjinta bata bada mutuncinta ga wani ba a duniya kwata-kwata don haka ku kula da wannan dokoki ne idan kun yi za ku samu zaman lafiya wa an tamshi mar'ata mutawadi'a ana son mace ta rinka tafiya cikin tawadu'u da kankan da kai ba a so ana bayyana kwalliya da ado a kafa ina waɗanda suke sa sarƙa ta kafa haramun ne mace ta sa sarƙa ta kafa tana fita tana karkadawa ana jin ƙaran kar wato kafar tata da sarƙar tata wa tasma'u wasuwasan idan sarrafa كما استعان بريح إشرق زجل امرئ القيس yake faɗa yana sifanta wata maci. wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun ku yi kokari ku rinka saka niƙabi daidai gwargwado ko da ba mu ce niƙabi ya zama dole-dole ba amma dai yana da kyau mace ta rinka saka shi saboda zamani al'amura sun lalace akwai wanda suke neman mace da tsafi akwai masu neman 'yan ƙananan yara yarki ƙarama 'yar shekara bakwai takwas ɗin nan karki wasa da ita akwai masu neman irin ta. akwai mutumin da aka nuna mana shi an kama shi yana rafin yarinya ƙarama shi ƙananan yara ake kai masa shekara bakwai takwas 'yan firamare shi kuma su yake so aka yi hira da wata 'yar karamar yarinya wani tsoho ɗan shekara saba'in ya neme ta me yake mata yatsunsa yake sawa a gabanta yatsa wannan hannun zai sa ya ta biyan bukatarsa da yatsa karamar yarinya saboda bai zai iya saduwa da ita ba amma bari ya lalata ta ta ki kula da yarki karama ki daina aiken yarinya karama shagon wani mai shago ko wajen wani tsoho ko wajen wani wadda ba aminta da shi ba shawara ce nake baki in ba ka ba yarki za ta zama victim akwai masu neman 'yan mata wannan su suka fi yawa yarinyarki mai mutunci mai hijabi mai daraja kin killace ta kin boye ta kin tsare ta wallahi wani zai bi hanyar da zai bi sai ya lalata ta babu abu mai ciwo mutum ya tarbiyantar da ɗansa wani ya zo har gidansa ya keta masa mutunci ya lalata masa yarinya kuma matsalar yau yaran yau in aka fara yi musu zina suka saba suka ji daɗin ba sa denawa wallahi wata za ki ga har aurenta idan an yi aurenta ko da ba a gane tana yi ba tana gidan aurenta amma tana bin mazan maza karki bari a lalata miki yanki da haka duk wacce ta ga tana da ya mace yarinya tana da ɗan fitina da bin maza to ki maza ki auren da ita da an ga yarinya tana da rawar kai to a yi maza a yi mata aure saboda za ta baku abin kunya ku auren da ita ku huta akwai lissafi da ya tabbatar da akwai yara 'yan matan da ana kai su gidajen mazajensu sun san maza kafin a kai su mazinaciya ne ta yi zina da yawa kafin a kai ta gidan miji yawanci mazajen tun da sabon aure ne ba sa ganewa ku kula da 'ya'yanku akwai masu neman matan aure wani yana zaune kawai shi ce so yake a kawo masa mata aure shi kuma mata aure yake sha'awa baya sha'awar yarinya karama baya sha'awar budurwa a mata aure kuma komun tsufanta akwai wanda fa saboda ma tsafi suke zina da matan aure kawai bokansa ya ce masa ka rinka zina da matan aure ga karke mamaki don kina da hijabi kina da niƙabi, kin lullube jikinki wallahi ba mamaki wani ya miki magana a shago ko a kasuwa kula akwai matar da ta ce ta je unguwa tana dawowa sai ga wani mai mota yana binta da mota tana waiwa sai ta ganshi sai yana mata haka ta kauce ya bi ta sai ta ce mawan Allah ni matar aure ne sai ce to me dan ke mata aure ne ai rabo ne ta ce ni ba yar iska ba ne ni mata aure ne amma wallahi sai da ya ci gaba da binta akwai wanda da ta ki kula shi sai ya rubuta lambar wayansa sai ya jefa mata a takarda a gabanta jiwawa wawa wawa matar da ka tsaye da ita ta ki tsayawa to me na rubuta lambar waya ka jefa mata amma karki manta akwai waɗanda kuma in an jefa musu wayan kuma suna ɗauka karki manta akwai matan da su kuma da kan suke neman mazan waya su ta bugawa mazan aure waya wallahi kwanan nan a waya ta ɗana akwai catan da muka yi da wata mata da mijinta matan ne ta kawo kara cewa malam ga wata matar aure tana neman min mijina wannan mijin naki da kike gani ba mamaki wata mata aure ta neme shi ta ce malam na yi magana da ita baka da baka na ce mata yanzu ke za ki ji daɗi ana neman mijinki ta ce to sai yi. an nema ɗin banza kawai ta nemi lambar wayan mijin nata ta kira shi ta ce matarka fa tana neman mai gidana na mata magana ta ita ta daina ya ce shari ake mata ya ce bai yadda ba wallahi ta ce ga text message ɗin da take turawa ga lambar ta ga lambar mai gidana ga tayar ɗin da suke tura masa maganganu na batsa ya gani ya ce shari ake mata kuma ta ci gaba da yi mutane suna da damuwa abu na ƙarshe da zan tsaya a kansa shine abu guda biyu na farko a cikinsu shine tsafe-tsafe da sihirce-sihirce da yake gudana a tsakanin mata a cikin gidajen aure iyayena mata ina so na shaida muku mun gaji da jin wannan labarin ya ishe mu haka ya kamata ku ji tsoron Allah yau mace da abinda muka sani in mace tana da kishiya ita ne take zuwa gidan boka tana neman magani da za ta mallake miji ta yi kaza amma yau mace ita kaɗai ne da mijinta to shi kuma mijin shi ma sai an tsafe shi ana yi wa maza tsafi don a mallake su hanyoyi daban-daban akwai mutane da suka nada kansu cewa su malamai ne amma matsiyata ne ba malamai ba ne bokaye ne duk inda boka yake matsiyaci ne mata suna da alaƙa wasu mata suna da alaƙa wasiƙa mai ƙarfi tsakaninsu da bokaye wata duk kuɗin da ta samu a kan bokaye ke ƙarewa wata kayan ɗakinta kayan ɗakinta ya ƙare a wajen boka saboda tana neman magani boka yana zuwa ya je ya ba ta magani mummunan magani ta ba wa mai gidanta don ta mallake shi ki sani haramun ne zuwa gidan boka ki mallake shi mijinki manzo Allah ce duk wanda ya je gidan boka sallar su kwana 40 Allah ba zai karba ba manzo Allah ya ce duk wanda ya je gidan boka ya gaskata boka da abinda ya faɗa masa ya kafircewa da abinda Allah saukar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a baku ku barbada abincin mazaje wasu a basu su zuba a cikin kayan shan miji yasa wani namiji ya ce ai ni ni abincin da matata ta bani ai bana ci sai dai in ci a hotel wani ya ce in ta kamun abinci bana yadda na ci ni kaɗai tare muke ci don rada ta kamun abinci ta ce ya ishe ta to ni ma ba zan ci ba ya ce barbaɗe take mu ai kun san barbade ko a ɗebo garin magani a zuba masa akwai wanda ta yi fitsari ta zuba wa abincin mijinta saboda tsafi fitsari wai bokan ya ce in ya sha fitsarinki kin gama da shi ah to ai karewar kaskanci in dai zai sha fitsarinta to me ba za ta yi masa ba dole akwai wanda ya ce wallahi malam kashi ta samu wal iyadu billah kashi akramakumullah ya ɗebi miyan kubewa mai yaukin na haka ya ja ha ya zuba ya tauna ya tauna sai ji nyama nyama nyama nyama nyama a bakin sa haka yana duba miyan nan sai ga kasan kwana shi kashi ne a ci a'udhu billah da ya ritsa ta tambaye ta ce eh malamin ta ne ya bata lagani magani to kaga ya kamata din mai shan miyan kubewa a gidansa ya da hankali wasu ya kula kar a biya a zuba maka al'amura Allah kiyaye wai duka wai dan a mallaki miji akwai wanda sai ya shiga ɗaki ya kwanta ta yi ta bunka masa hayaki shi ya ɗauka turaren wuta ne take masa ashe binke shi ake yi a mallake shi akwai wanda layu aka sa ya tsallaka ya tafi bayanan ƙofar ɗakinsa aka cire tayar ɗin aka samu ƙwararre mai aikin tali ya ɓare ya sa tayar ɗin ya miyar boka ya ce in ka dai ya tsallaka kin gama da shi duka mata suna wannan mu dawo kan kishiya mata ku ji tsoron Allah akwai wanda ta haramta wa kishiyarta ta ji daɗin mijinta ta je wajen boka ta karɓo magani in mijinta ya je ɗakin kishiyarta to ba namiji ba ne ba zai iya mata komai ba wani kullum ya shiga ɗakin kishiyarta da zazzaɓi yake shiga wani kuma kullum idan ya shiga ɗakin matar sai jini ya zo mata jini akwai matar da ta ce sai ta zubar da jini ya kai cikin kofi ya kai cikin kwanan sha amma mijin yana barin gidan ta warke wannan duk sharrin ku ne mata Allah kiyaye akwai wanda da ya zo zai zo ɗakin ɗaya matar sai gaban sai rinka faduwa akwai wanda an masa sihiri baya iya kwana a ɗakin matarsa ɗaya. wallahi duk inda ya je in yi awa ɗaya awa biyu da kansa sai ya fito a dole kuma an yi masa magana ya ce wallahi bai san yana fita ba an fidda shi a dole duka wannan hali ne da ɗabi'u na mata da suke yi na tsafe-tsafe da firce-firce a gida idan an ga miji yana da babban mata tana da 'ya'ya manya kuma kansu ya haɗu da ubansu sai mata su ta zuwa gidan boka wayya za su su raba uban da manyan 'ya'yansa sai a haɗa shi fada da manyan 'ya'yansa sai ya ji baya shiri da manyan 'ya'yansa ita kuma amarya ce yanzu ta fara shuka nata ita ma sai ta kafa gwamnatinta abinda na faɗa ne dai Allah ba mu lada wanda ne na kuskure ko tun jaba harshe Allah ya ce mana mata mu ji tsoron Allah mu gyara halayen wassalamu alaikum wa rahmatullahi